Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an nuna lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe aka sake dawo a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Taraba na cewa ga dukkan alamu an sace wasu 'yan biki sama da ashirin a jihar Tarabar Najeriya. na barin da ya sa jami'an tsaro suka zama neman su. Bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure daga baya sai aka samu motar su ba su nan ba san mene abu da ya faru da su ba za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa a yau ake yin bikin kaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai da nufin karfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancinta damar cin moriyar wannan sana'a. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka za mu kama labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara tashin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faru Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal ɗin yau da rana. Tana wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa Ta yi alkawarin ba masu binciken damar yin aikin su yadda ya kamata. ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko hukumar ta who ta ce dalilan yin wannan aiki ba wai a ɗaura laifin annobar bane akan wani amma don a gano yadda ta fara domin a kare a kuma yaƙi barkewar cutar a nan gaba muna neman amsa ne don kare gaba ba wai mu kama mai laifi ba ko mu daura laifin kan mutane ba Mike Ryan babban jami'in hukumar ta WHO ya bayyana haka a farkon wannan watan na Janairu. A yau Alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin Tripoli na ƙasar Labanin a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga a akan tsauraran matakan kulle na coronavirus waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. An harbe Umar Taiba ɗan shekara talatin da harsashi a jiya da daddare a cewar asibitin yankin da suka duba shi da majiya daga jami'an tsaro da kuma mazauna yankin mutane da dama sun yi tattaki a wurin jana'izarsa a yau waɗanda lamarin ya auku a gabansu da kuma kafafen yada labaran yankin sun ce 'yan sanda sun harba harsasai da daddare yayin da masu zanga-zanga suke ƙoƙarin kutsa kai zuwa ginin gwamnati na garin arewaci mutane da dama sun jikkata jami'an tsaron sun harba barkono mai sa kwalla da kuma harsasan roba akan masu zanga-zangar waɗanda suke jifa da duwatsu kamar yadda waɗanda lamarin ya faru a gabansu da 'yan sanda suka bayyana labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kota a rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa na navalny ya ci gaba da zama a gidan yari wanda ta yi watsi da ɗaukaka karasa ta neman a sake shi yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar kin jinin kremlin da aka gudanar a biranen rasha a makon da ya gabata an kama berlin ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga jamus kuma an yanke masa hukuncin kwanaki talatin a gidan yari saboda karya dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa ya shafa watanni biyar a jamus yana murmurewa daga harin guban nan ta nakasa jijiyoyi da aka daura alhaki kan gwamnatin rasha amma hukumomin rasha sun musanta zargin shugaban 'yan adawar wanda zai iya shafa shekaru a gidan yari ya yi allah wadai da tuhumar da ake masa wacce ya ce yunkuri ne na tsorata masu adawa da hukumomin kremlin Sojojin Myanmar masu karfin fada sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka maguɗi a zaben kasar na shekarar 2020 yayin da kwararru suke yin gargadin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar dimokuraɗiyyar kasar wacce ta farfado daga mummunan mulkin soja shekaru goma da suka gabata. An san su ki ta jam'iyyar National League for Democracy ta lashe zaben takwas ga watan Nuwamba daga ganumin rinjaye amma jam'iyyar haɗin gwiwa ta sojoji ta union solidarity and development party ta yi ikirarin cewa an tafka magudi kuma suna nuna matsalan ba ga hukumomin zaben su gudanar da bincike sojojin waɗanda aka baiwa tabbacin kujerun majalisar dokokin ƙasar kashi 25 cikin 100 a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma jam'iyyar usdp waɗanda suka hada da tsoffin hafsoshin soja sun yi ikirarin cewa sun gano kurakurai miliyan 8.6 a sunayen masu kada kuri'a a garuruwa 314 wanda hakan ya ba su damar yin magudin zaɓe amma sojojin da wakilansu da jam'iyyar usdp waɗanda ba su taɓuka komai ba a zaben na watan nuwamba ba su bayar da wata takamaimiyar hujja ba na cewa an yi magudin. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa ga dukkan alamu wasu da ba a san ko su wane ne ba sun yi awon gaba da wasu matafiya kusan ashirin da 24 a kan hanyar takum zuwa wukari a kudancin jihar Taraba. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz da ya aiko mana da shi. yanzu haka dai jami'an tsaro a jihar taraba sun ma ba zama wajen gano inda aka sulale da wasu matafiya da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne masu suka awon gaba da su akan hanyar takun zuwa ukari wanda kawo yanzu ba ma san inda aka yi da su ba wani lamari na ko zuwa ne yayin da jama'a ke cikin alhini na garkuwa da kuma kisan da aka yi wa shugaban karamar hukuma ado kula kuma lamarin ya mata da hankulan jama'a yanzu musamman ma kungiyar kare haƙƙin na adam kwamar gambo daud kusa a cibiyar kare haƙƙin ɗan adam wato center for human rights defender ya koma nuna takaicin su game da abin da ke faruwa a taraban dauke dauke mutane da da ya yi shiru amma yanzu ta dawo sabuwa gal wanda kana cikin garin jalingo goma baka tsira ba balle wanda yake kauye abin da muke magana banda dauke dauke da aka yi a cikin jalingo da kauyukan jalingo yanzu yanzu haka a cikin garin takum tsakanin takum da hukari yara matasa gangariya matsaya guda ɗaya har ashirin da hudu aka ɗauke su ba gaira ba dalili ba labarin su yanzu haka suna cikin daji ana kokari dai an bata dai hukumomi sun shiga daji fata muna kira ga shugaban hukumomin jihar taraba ma'ana kwamishinan 'yan sanda kwamishinan civil defense mm, eh, na civil defense da sauran kwamandodi din su gaggauta nema yadda za su yi a fidda bayan allah da aka ɗauke tuni jami'an tsaro suka ba zama domin ceto waɗanda aka yi awon gaba da su dsp david misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar taraba ya bayyana matakan da aka ɗauka. bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure daga baya sai aka samu motar su ba su nan ba san mene abu da ya faru da su ba mu jami'an tsaro na yan sanda da kuma sauran yawan mu abu da yanzu muke bincike sai mun tabbatar da mene ya faru yanzu zai za mu ce dai mutane dai a takaice yanzu aka sun bata ba san inda suke bari cike ba gan su a gida ba kuma layin su baya tafiya sosai mun tashi waɗannan bayanai mun tabbatar da lalle me ya faru kafin mu bada bayanai ma jama'a matsalar garkuwa da jama'a na ku hana jama'a bacci a wasu sassan Najeriya musamman a arewacin kasar. Eh, matsalar tsaro kwarai da gaske Allah ya mutum ne shugaban kasa ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shugabancin kasa na soja ya yi shugabanci na farin fula yanzu kuma kusan shekara takwas yake daukawa ah, kuma sojojin kasa na da 'yan sandan kasa na na san mutane ne wanda suke da basira amma kuma babban matsala da muke samu wanda suke fadan shugabannin kasa na Najeriya ba su gaya Muhammadu Buhari abin da yake actually me yake faruwa a kasar nan kuma da kuma inganta ta jam'an tsaro kamar na 'yan tsanda a sawata musu kuma a ba su kayan aiki don su ci gaba da ayyuka ba abdulaziz koma da menene fata ko shine allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida ibrahim abdulaziz wanda nan gaba kaɗan zai gabatar mana da rahoto na musamman kan irin kalubalen da ke gaban sabbin hafsoshin sojin Najeriya da aka naɗa. yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yau ne aka yi bikin ƙaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai da nufin ƙarfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancinta damar cin moriyar wannan sana'a da ta sa Nijar ɗin ta yi fice daga ƙasashen waje saboda ingancin albasar da ake nomawa a karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Noman albasa na kan gaba a sahun ayyuka da sana'o'in da suka fi samar da kudaden shiga a kasar Nijar. To amma lura da yadda abubuwan ke gudana cikin wani yanayi irin na kara zube ya sa shugabannin manoma da masu kasuwancin albasa kafa cibiyoyin kasuwancin albasa a wasu mahimman wurare cikin su har da birnin Yamai. shugaban kungiyar manoman albasa ta oro alhashi mustapha kadiri shine jagaba a wannan sabuwar tafiya shi wannan kwantuwar wuji ne mahaɗa da manoma da transporter masu ɗauka da 'yan daku da masu saye wanda za su hidda ta su kai ta washe da masu saye wanda za su ci duk kaso da kasan nan mai akwai wakilanta a nan wurin abin da muke nuhi in mun ka tashi mu dibi alkiba guda mu yi magana guda bisa kan albasa ga abin da muke so ga firin da muka so ga kuma irin yadda muke bukata dan nan har da manyan-manyan eh, kamfuna waɗanda adda wurin ashe albasa. Wannan na matsayin matakin share fage a yunkurin soma sarrafa albasa zuwa wasu nau'o'in cimaka na daban. Muna da kokarin eh, da za a yi a maida albasa gari a maida su tsuki a maida shi konfitir can cikin ruhon nan da ka gani akwai hadda shakwala ta albasa akwai wajen sarrafa albasa akwai hadda biskit akwai hadda cocktail a ron na albasa kenan mata sun yi kokari da hannu na sun kai shi yanzu muna kokarin da aka samu a yi shi da shi. ta wani bangare cibiyoyin kasuwancin albasa wani tsari ne da ke hangen takaita ko kuma kawo ƙarshen asarar da manoma albasa da masu kasuwancin ta ke tafkawa saboda yadda a can baya harkokin ke gudana a gargajiyance in ji alhashi abdulkadir isaka shugaban cibiyar kasuwancin albasa ta birnin yamai a lokacin albasa Eh, a rana mota bata tashi ba suna iya tada mota na 20 zuwa 25 masu zuwa benin masu zuwa ghana masu zuwa togo masu zuwa abuja shugaban kungiyar manoman albasa daga tarayyar najeriya da ya jagoranci wata tawagar manoman albasa a taron kaddamar da wannan cibiya ya ce sun zo ne da wasu mahimman shawarwari sunana aliyu mai ta samu isa samama shugaban kungiyar manoma masu sarrafawa da 'yan kasuwa albasa na ƙasar najeriya gaba ɗaya ni ne kuma sakataren zartawa na Najeriya na kungiyar albasa na Afirka ta tsakiya da Afirka ta yamma. Shawaran da ma ya kawo ni nan shine babu inda za mu kara inganta wannan kasuwanci sai ta hanyar gwamnati su shigo su rage mana kuɗaɗen da muke kashewa da kuma a ƙara ingantawa kadiba. In kai noman albasa kashi sittin na albasan da kake nomawa lallacewa yake yi. Kaga kenan ana faɗa ma gwamnati tafsaman ma manoma albasa wajen ajiyar albasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe da Sule Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙa. Bonjour famille, La femme la plus demandée, Sergio chante. Écoutez. Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman. Amma jiya laraba ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar kwana guda bayan da ya naɗa su a mukamansu wanda suka hada da General Leo Irabo babban hafsan tsaro da kuma janar ibrahim attahir babban hafsan sojin kasa sai kuma real admiral eze gambo da ke zama babban hafsan sojin ruwa da kuma iya vice marshal ayo amawo babban hafsan sojin sama wannan mataki da shugaba buhari ya dauka na da sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar bayan ya kori hafsoshin da 'yan kasar masu ka dade suna korafi a kansu na zama wani sabon babi akan yadda ake tunkarar rashin tsaron da ke addaban najeriya a yanzu to ko menene fatan 'yan najeriya a yanzu Fatanmu a gare su dai don Allah su ƙara gaimi su taimaka mana saboda tsaro yanzu hankalinmu duk a tashe yake ba ma iya bacci da ido biyu saboda rashin tsaro kama daga garkuwa da jama'a da fashi da makami. Muna dai addu'an Allah dai ya taimake su Allah ya ba su sa'a akan waɗannan mugan mutane. Sunana Abdulhamid Dahir Bomo. Yato lallai wa'innan sababbin ah, shugabanni da ya zuba na hukumomin tsaro a ƙasar nan. ba wai wasu waɗanda yake za a ce ko ba a san su ba ne an san su saboda sun fito a cikin wannan yanayi kuma kamar shi ibrahim tahiru wanda ke ne ya ɗauki makwafin yusuf tukur boratai to ai kaga shi dama mutum ne wanda yake ya taɓa zama kwamanda na wannan na masu yaƙi da boko haram a can borno kuma ya samu ƙalubale da yawa wanda yake kuma shi shugaban sojojin gaba ɗaya za a cikin kinar sojojin wanda yake na hukumar sojoji wato irabo chief of defense staff eh, hukumar tsaro shugaban tsaro kai na ƙasa baki ɗaya shi ma daga hannun shi ne lokacin nan ibrahim eh, tahirun ya karba so za a ce dukansu eh, sun san yanayin sun san wuraren sai dai zai zama cewa ya kamata ya zama cewa sun yi karatun tanatsu sun kuma yi la'akari da sun taɓa kasancewa a wancan wurare sun san menene matsalolin yanzu tun da abin ya dawo hannunsu direct wato kai tsaye ba tare da cewa wani zai ba su ah, oda ya ce su yi kaza ba su ne yanzu za su bayar to ya kamata a ce sun amfani da wannan daman sun yi duk abin da za su yi domin ya zama sun iya murkushe ah, waɗannan ah, masu baya sannan kuma ko ba komai tabbas akwai kalubale a gabansu sosai domin gaba ɗaya mutanen najeriya da ma waɗanda ke ba najeriya ba da kewaye sun sa ido sun kasa kunne su ji menene waɗannan za su yi musamman matsayinsu na waɗanda yake sun taɓa kasancewa kwamandoji a wannan wuraren. shi ma dai wannan tsohon soja ya bayyana da masu ji da wannan sauyi da aka samu a yanzu musamman ma ga al'umma arewa maso gabashin najeriya da ke fama da matsalar tsaro na masu garkuwa da kuma 'yan boko haram sunana muhammad tukur ahmad jada dukkanmu musamman muna da muke yankin arewa maso gabas a wannan sauyin da aka yi ko wa'annan zaratan shugabannin hafsoshi da sauyin ko murabus da aka amince da shi mun mika mu ga allah da yadda suka gama ayyukansu lafiya wa'anda suka karbe su kuma muna mika mu muna kuma bayan su muna musu fatan alheri Allah ya sa su yi adalci a dukkan al'amuran da za su yi na rike amanan kasan da aka ba su su tuna ba wai kasa ne wayannan suka kai ba lokaci ne na Allah ya yi musanyansa harkokin mun da mu da muke nan arewa maso gabas don haka muna bayan wayannan za mu raba mu da churches a musu addu'o'i ai yi azumumuka Allah ya masu nasara Allah ya hana su jin kunya su rike amanan da mai girma shugaban kasa ya ba su babu wani kalubale fashe in in za su yi son kai amma in za su yi adalci a harkokinsu na gudanar da amanan kasa ba wa sojoji welfare a kara musu girma duk abin da ya kamata nasu a basu sannan su ɗauki kowane muhimmancin labari ko information ya zama mai muhimmanci a wurinsu insha Allah ban tsammani akwai wata kalubale wanda har zai fi karfin su ba to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su dcp usman madu masube wanda ma tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne a najeriya na gani waɗanda ma aka saukin sun yi rawar gani a hafsoshin sojojin da aka sauke nan ya kai a jinjina musu sun yi iya kokari abin da suka yi kuma an samu galaba a kan 'yan ta'addan nan ka duba shekarun da ya wuce nan boko haram sun zo sun mamaye borno yobe adamawa amma da ikon allah da kwazonsu da korewansu sun nuna sun zo suka kwace wayannan local government da states da aka karba din nan wato shi buhari president buhari da kake ganin nan ba wai bai san wani abu wani ya san duk abin da yake yi mutane ne kawai sun fito suna masa masa su yi wannan su yi wannan amma komi mutane su tuna akwai lokaci fa idan lokacin nan ya yi ko buhari ya sauke su ko bai sauke su ba za su sauka so saboda haka wa'anda za su kama ludayin wa'anda aka so suka saukan nan da farko za su yi zafi-zafi amma su kuma fa idan ya kai inda ta kai dole dakatawa za su yi ai tare suke yin mitin nasu tare suke kawo shawarwari nasu yadda za su je su yi operation nasu su yi dipitin din wannan boko haram da ko 'yan ta'addan tare suke yi da su burutai din da, da su chief of air staff duk tare suke yi to su din ne a cikin su ne wanda za a dauko a su su zama su chief of uh, service chiefs din to saboda haka ba wani canji a ciki yayi so fatan mu dai kawai mu yi ta Allah ubangiji ya kawo karshen wayannan 'yan uh, ta'addan yayin da wasu ke murna na sauyin da aka samu malam ahmad ahmad na ganin dole su ma gwamnatocin jihohi su dauki mataki na ba da umarnin adoyin musamman ma kan waɗannan matsalolin tsaro. Eh sunana Ahmad Ahmad gaskiya mun ji daɗi kam to amma har yanzu da saurari na gaba. Hmm. Sabida gwamnatocinmu na arewa in ba dai suna da wani interest akan abin da yake faruwa a arewa ya kamata su ba mu eh, umurni mm. mu koma filin iji ko kai dai ko masalatai mu je mu yi addu'a ko kwana bakwai ko mafi haka addu'a dai Allah ya ba mu zaman lafiya kasan mu da sadar rayuwa da irin masalolin da muke fama da shi a arewa su ba mu umurni su fito mu fito mu je idi mu yi addu'o'i sannan eh, masu hannunmu da shuni kuma su ɗauki cikin nauyin abun sadaka in mun yi haka kwana bakwai na san da izinin Allah za mu samu abubuwan nan su daidaita. Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahima Abdul Aziz sashen Hausa na marar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare. Kamar kullum ni ne naku Abdulwahab Muhammad daga birnin Bocin Yakubu ke shiryawa da kuma kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zo muku daga sashen Hausa gidan rediyon muryar Amurka a kowace ranar Alhamis da dare Shirin namu a yau hirarraki guda biyu ne da suka hada da tsokaci kan yadda ake ganin tafiyar harkar kwallon kafa rukunin kwararru da ake bugawa a tsakanin club club a kowane mako sai kuma wani namijin kokari da wani mai son 'yan jarida a garin bauchi ya ziyarci sakatariyar 'yan jaridar na jihar bauchi ya yi alwashin gina musu wajen wasan kwallon raga na badminton da farko ga muhammad alamin da bayanin yadda yake ganin tafiyar kwallon kafa na league league a nigeria gaskiya ba abu ne da za a iya cewa za ma iya wani bayani a kai ba saboda abu ne da babu haske a cikinsa babu ba amma san ina aka dausa ba ana dai buga wasannin gaskiya ana zuwa ana buga wasanni kuma ana samun sakamako amma dai ka san ai buga wasa ba tare da yan kallo ba ba shi da wani armashi ko su a kasashen turai abin da suka yi sun yi tsari ne na yadda kuna cikin filin kuna jin hayaniyan mutane ko da babu mutanen hmm. to kaga mu kuma ci gaban bai zo har nan yadda za a iya yi ba saboda haka abu ne dai da za a ce kawai ana yin sa baina baina saboda dai kar a ce ba a yi ba amma babu wani abu da za a iya cewa na ci gaba da za a iya cewa ya dawo kamar abin yana ƙara komawa baya ne yaya kake ganin ci gaba da club club da su samu ai maganin ci gaba kan ma ba ba a duk da cewa dama yawanci kungiyoyin ba sun dogara daga abin da ake karba a ga masu shiga kallo ba ne yawanci daga gwamnatoci ne sai kuma wasu masu eh, hali ko kamfanoni da suka ɗauki nauyinsu. yanzu kuma sai batun samar da wajen wasan motsa jiki wa 'yan jarida da wani mai harkar ba da taimako a fannin harkokin wasanni a jihar bauchi dr babu liman ya shaida mini dalilansa na samar da wannan wuri wa 'yan jarida. Eh wato in ka duba sai ka ga 'yan jarida sukan tashi tun safe zuwa dare suna ayyuka na wayar da kai al'umma kuma ya dace a ce sun samu wani lokaci da su motsa jikinsu saboda motsa jiki yana ƙara lafiya shi yasa da wannan kungiya na 'yan jarida na ƙasa reshen jihar bauchi suka kawo min ziyara a wajen wasanni na sai na ga cewa ya dace su samu ɗaya daga cikin irin wannan wajen wasannin a nan sakatariyan wato nigerian union of journalists don su zamanto suna motsa jikinsu za zuwa lokaci. musu? Eh fili ne na badminton ban san yadda nan faɗe shi da hausa ba yawa to badminton ne kwallon raga wanda ake bugawa din nan hmm. wanda shi ne ko da ka kai shekara hamsin sittin za ka iya yi wanda ba zai wahala da kai ba kuma mutum da iya samun lafiya to wannan ne na mu gina musu allah ya da comrade isa garba gadau shine sakataren kungiyar 'yan jarida jihar bauchin ya ba da wannan karamci da aka yi wa kungiyar. A matsayin kungiyar 'yan jarida rashin jihar mun yi farin ciki kwarai da wannan hoɓɓasa da shi wannan bawan Allah ya yi. Wani kira yake da shi wasu 'yan jarida su tabbatar da sun yi amfani da wannan abu domin saboda ya zamanto ya yi karko. Eh to wannan abu ne wanda zai taimake mu gaba daya ta fannin lafiya saboda haka ina kira ga membobin kungiyar mu su yi amfani da wani abun yadda ya dace kar wani ya zo ce zai gadara saboda ba kuɗin sa aka ce da aka yi ba wani mutum ne so sa eh, gumin sa zo yi a ce za a yi wasa a lalata wani abu in aka lalata wani abu kamar an yi mana asara ne. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faru Tawagar ta ƙasa da ƙasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana. Rana wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na ƙasa da ƙasa. Ta yi alkawarin ba masu binciken damar yin aikinsu yadda ya kamata. ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko a yau alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin tripoli na ƙasar labanin a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga akan tsauraran matakan kulle na coronavirus waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. an harbe umar taiba ɗan shekara talatin da harsashi a jiya da daddare a cewar asibitin yankin da suka duba shi wata kota a rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa na belni ya ci gaba da zama a gidan yari wanda ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta neman a sake shi yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin jinin kremlin da aka gudanar a biranen rasha a makon da ya gabata An kama na Navalny ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga Jamus kuma an yanke masa hukuncin kwanaki talatin a gidan yari saboda karya dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa. Sojojin Myanmar masu karfin faɗa sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka magudi a zaben ƙasar na shekarar dubu biyu da ashirin yayin da kwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar dimokuraɗiyyar ƙasar wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin soja shekaru goma da suka gabata. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu bakin ɗayansa sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa, buhu ta gajiya, ma